Assalamu alaikum family ku tsa ku ji magana gardazan yi tana da mahimmanci sosai wallahi kuma ku yi sharti la family. Eh? Na ji daɗin magana da sojojin Najeriya sun kai a dawo kamar da gaskiya. niger da nigeria guda ce ba yanzu ba, amma. wallahi Allah mu yayi ma juna yana da kyau kwarai ko cikin musulunci amma yanzu kowa ya san irin zaman da zai yi da wani ne Barske duk dan uwan da ya cuce ka lokacin da kai bukatar dan uwanka abokinka cikin lokacin yayi gudu bai yidda ka matsala ba sai da matsala ta ƙare ma ya ga ka dawo daidai ya dawo ya ɗar ma'abuta kana yayi mai amma wallahi ka san irin zaman da za ka yi da irin wannan aboki ko dan gobe saboda na warko ya yi ma darasi na Allah ya nuna maka ne duk mai ganewa mai hankali yana ganewa ya ya dole ne tunda an ce al-muslim akhul muslim la yazlimu musulmi dan uwan musulmi ne bai kai mu cuci juna amma in kun kun dibi wannan magana ta wanga dai waye zamna ya dan cuci dan uwan shi amma mu yaye mu tsafni dan muna da yan uwa yan Najeriya alhamdulillah Allah ya bar mu tare da yan uwan mu amma wallahi babannin mu bai kai sai na yi magana mu ku kun yi mu hankali kun yi mu shekaru kun yi mu tunani babba mu yara ne har yanzu amma wannan bai kai sai ai ne la family i wana soje kanka ima alaka yeti Niger da Nigeria ra alaka amyeka alhamdulillah irmi ya fikir sis parce que Nigeria c'est la famille, c'est la même famille, Il famille nous Nigeria. Aïne amma wallahi irin bai gore kan no irgite da bware dunduma sun zanga irin wani shugabai ko. Parce que ini nin ya ka fosin nin kyala lokacin kan nufur balawira a zurgin nan ni hinna balawira. kalkan adini ye ka ni no kindi lokaco din nuwa agu agzol zol zol ga ye kine wai aran makyantara yeti to ne nim siya fasi ni gingiya fasi parce que iru alislama yanno na ya fiyin bisa haikul amma ko nim bai gore kan dumano ni gigti da boradin to Allah ya samu gani Allah ya samu dace family wa love <laughs> you tell su na ku ne haba ta damuna waka you tell su mai masoya tell su mai masoya tell su dan amana su ya isa ka lokacin nan na sallah ya kai family gingar era to ku tashi mu tai mu yi sallah mana na mance kai je vous love je vous tam tam je vous Allah ya samu dace kuma in mun yi magana da bai kamata ba cike a yahi muna dan adam mai kuskure ne love mu peach